tasalonikawa ta fari Sura uku Saboda haka, da muka kasa daurewa, sai muka ga yayi kyau a bar mu a birnin Atina muka dai Mun aiki Timoti ɗan uwanmu, kuma abokin aikin Allah cikin al'amuran labari mai dadi na almasihu, ya kafa ku, ya kuma karfafa ku cikin ban gaskiyar ku domin kada tsananin nan ya sa wani ya fidda zuciya, ai, ku kun sani cewa wannan shi ne abin da aka nufe mu da shi. A gaskiya, sa'ada muke tare da ku, mun gaya muku tun da wuri cewa za mu sha azaba, haka kuma ya kasance, kamar yadda kuka sani. Saboda haka ne, da na kasa daurewa, sai na aika domin in ji labarin ban gaskiyarku. dama ina jin tsoro, kada dai mai jaraba nan shaiɗan ya riga ya jarabce ku, kuma famar mu ta zama banza. Amma gashi yanzu, da Timoti ya dawo daga wurinku, ya kawo mana labari mai daɗi game da ban gaskiyarku da kaunarku, ya kuma gaya mana cewa kuna tunawa da mu da alheri kullum, har kuna marmari ku ganmu yadda mu ma muke marmari ganinku. Saboda haka, ’yan uwa, cikin dukan wahalarmu da azabarmu, mun sami ƙarfafawa cikin zuciyarmu saboda ban gaskiyarku. Yanzu kam, an sabunta rayuwarmu tun da kuka ci gaba da tsayawa sosai cikin Ubangiji. Wace irin godiya za mu yi wa Allah saboda ku, a kan yawan farin ciki da muke yi a gaban Allahnmu domin ku, dare da rana, muna dagewa cikin addu'a sosai. domin mu samu mu ku fuska da fuska, mu kuma cika abin da ya kasa a cikin ban gaskiyarku. Bari Allahnmu, Ubanmu da kansa, da kuma Ubangijinmu Yesu, ya shirya mana hanya domin mu zo wurinku, ku kuma Ubangiji ya sa ku karu, ku kuma yalwata da kaunar junanku da dukan mutane, kamar yadda muke yi muku. Bari ya karfafa zuciyarku cikin tsarki. ku zama marasa laifi a gaban Allah wanda yake ubanmu, a ranar da Ubangijinmu Yesu zai dawo tare da dukan tsarkakansa.